وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبرت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أرسلنا نورا وفي أسمائنا نورا وفي أبصارنا نورا وعن أيماننا نورا وعن أيسارنا نورا وعن أيسارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وجعلنا نورا وعلمنا نورا وآتنا نورا وجعلنا نورا يا نور السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والإسيان وجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواسفون ولا تغيره الحوادث والدهور ولا أخشى الدوائر ويعلم مساكيل الجبال ومكايل البحار وعدد قدر الأمداد وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضه ولا بحر إلا على ما في قاري ولا جبل إلا على ما في وعي نسألك أن تجعل خير أعمالنا أواخرة وخير أعمالنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك به إنك على كل شيء قدير اللهم أشفنا وأشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد بسم الله الرحمن الرحيم A muna nan cikin hukunce-hukuncen sallah dai har yanzu kamin mu shiga cikin babinta domin kiran sallah wani ɓangare na na sallah kuma masallaci wani ɓangare na na sallah at-targhibu fi bina'i al wato kwadaitawa game da gina masallatai fil amkinati muhtajati ilaiha ga wuraren da aka bukata ta mutane da yawa suna samun matsala wajen gina masallaci sai su gina inda babu bukatun masallaci a wurin sai su gina sun iske mutane kan su haɗe sai su raba kansu to gwargwadon ɓarnar da ka kawo gwargwadon ɓarnar da ka kawo gwargwadon zuribin da ka samu maganar lada babu ta amma wayanda sun ka gina inda aka bukata to wayanda su addana da wayanda sun ka gina inda mutane na da bukata kuma babu shi to nan na fa aka samun lada to yanzu mai yawa masallacin da aka ginawa ba bukatar mutane aka dibi ba ya yakan yayi ya ga a gare yayi yanzu kun ga wayannan ba su samun lada amma wayanda sun kai inda aka inda aka bukata ga wuri babban wuri babu masallaci kowa na son masallaci wurin sai mutum ya taho ya yi sa'a da wannan wuri sai ya gina to duk ladar da za ku je a cikin nan zai kamata amma wanda ya gina masallaci inda mutane ba su da bukata mutane na yan kaɗan suna da masallacinsu kuma ya ishe su sai mutum ya taho kusa gare ya gina wani masallaci to ya san dai ya kawo ɓanna ko tunda ya san yanzu raba kansu zai yi to gwargwadon wanda ya raba kansu gwargwadon zunubin da Allah ka bashi lada kan ba lada ba bai aikin lada ba zunubi dai wani yana zama sanadiyar Allah shi kaɗa mai wani bala'i wanda kuma bai da misali wasu ma za ku su yadda da sun yi irin wannan gine-gine sai ku ga abin da suka samu ya kuce musu Allah ya kare mu wa an Usman bin Affan radiyallahu anhu annahu qala Usman ya ce radiyallahu anhu inda ƙaulin na fihi lokacin da mutane suka ɗora yi mai maganganu masu zahi hina bana da rasulullah lokacin da ya gina masallacin maza Allah sallallahu alaihi wasallam ana cikin sallah masallacin annabi sai wani ɓangare ya yanki ya faɗo ya hai mutane sun ka mutu sai Usman ya ce babu shakka don abin da ya kawo wannan ko wata hoze ya gina sai a ce gina manzon Allah zaka buge kai taka sai ya jaye ana kallon masallacin yana yankewa kowa gudun yake yi ya taba a ce ya taba gina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya yanki ya hwado ya iske mutane kuma ya kashe don na gina dole ta ƙasa aka ta dabawa duk shekara ta yi kai. sai guda mai kauri da ta hau mutum duk bai tashi Sosai lokacin Usmanu ya yanke shawarar zai buge shi gaba ɗaya ya gyara sai mutane suna ta magana Allah ya kawo mu ƙarshen lokaci dinin maza Allah za a buge wai aiwata ana ta irin waɗannan manganu to nan na shi Usmanu ya ce innakum akasartum alayya ku kun yawaita magana game da ni kuma masallaci na gyara na zan yi ba wani na ba wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi ya yaqul ni na ji manzo Allah yana cewa man bana masjidan duk wanda ya gina masallaci Yanta bihi wajha Allah in dai gina da yarda Allah ya kabe da ba ban mutane na duniya ba to banna Allah lahu baitan fil janna Allah zai gina mai gida cikin aljanna wa fi riwayatin banallahu lahu mithlu ginan na masallacin nan da ya gina Allah zai gina mai daki iri na fil janna cikin aljanna wato abinda an muhimmi ga wayannan hadisai da za ku ji game da falalan masallaci ka gina shi inda mutane ka bukata kuma saboda Allah ba dan kowa ba Allah ya ce zai gina ma gida cikin aljanna kamar wannan da ka gina to abin lura abin da kuma shi na aka bida ka zama ɗan aljanna har a ce an gina ma dai gida cikin aljanna da ka gina shi ka zama ɗan aljanna har a ce za a gina maka gida ai cikin aljanna ba a gina ma dan wata gida cikin aljanna dan wata kan ko ruwan aljanna bai sha inna allaha harramahuma ala kafirin saboda haka ko ruwan aljanna bai sha to ala yake hali in dai mutum ya gina masallaci inda aka bukata to kuma saboda Allah ba dan kowa ba to banallahu lahu baitan fil janna Allah zai gina mai gida cikin aljanna Banallahu lahu mithlahu fil janna Allah zai gina mai kamata cikin aljanna rawahu bukhari wa muslim wa ghayruhuma ina so ku lura da wani abu duk inda za ku ji za a ba da sakamako mai kyau sai annabi ya ce yabtagi biha wajhal wajhullah yabtagi biha wajhallah baka wa samun lada ga Allah in dai lada Allah ka karɓa sai kai niyya kuma niyyar sai ta yi kyau abubuwa biyu na wayanda naka son ku lura da su ko yaushe. abu biyu na duk wanda bai yi ba Allah bai ba shi kuɗi na farko ka yi niyyayi don Allah na biyu ka yi koyi da manzon Allah wajen aikin waɗanda abubuwa biyu ƙur'ani ya ce fa man kana yarju liqa'a rabbih ya'mal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada ya'mal amalan salihan shi aiki na kwarai shi koyi da annabi shine amalan salihan al'amal Salim ma faƙa sunna aiki na kware abin da ya muwafaqa da sunna wala yushrik fi ibadati rabbi ahada kada ya shirka cikin ibada ubangiji da kowa ai ya niyyatahu lillahi wahdahu ya ikhlasin niyya ce ga Allah shi kadai waɗanga abubuwa biduwar ka ga mutum na ƙoƙari ga aikin addini ko malami na ko jahilina. ko mai kuɗi na ko mai mulki in babu waɗanga aikin banza na ya kai kakkai tunani yana samun wani abu shi yasa ko gani yan siyasa suna aiki amma mai yawan aikin da suka yi zunubin da suka samu gare ya yi ladata ya yi abin da sun ka aikata ga yi ne kuɗin da sun ka kashe wajen yi ne zunubin da za a ba ya yi shi girma ba lada za a ba ba don babu niyyar yi don Allah babu mata ba a ga annabi sallallahu alaihi wasallam dole sai mutum ya yi niyayi don Allah sannan Allah zai biya shi shi wa Allah ba ka yin aiki don wani sannan ya biya ka bai biya sai ka yi don shi kuma shi ya aiko annabi ne shi hudu da aka aikin in aiki ne na ya aiko annabi ne ya hudu da aka yi kuma in baka bi annabi wajen yi bai biyan ka aikin manza na haka ne kuma yau mutane masu ayyuka irin waɗanda da da ba irin su ba duk wanda ka gaya musu dawo sai niyya mai kyau sai na Allah suna faɗa da shi kowane na kowane na sai sun jayi shi da gehen su ba su tsaya tare da shi don haka shi yasa ko ganin ƙarshen sai ko ga wanda ya kaza ba da malami da wanda ba malami ba duk wanda bai da Allah ba bai ƙarshe mai kyau ƙarshe mai kyau ba ya samun sa a Allah ya ce abin na kyakkyawan aƙiba ta tabbata lil muttaqin ga masu takawa wayanda kai dan shi Allah ya ƙara mana ikhlasi da mutaba'a ga mai gidanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nabi Dharr radiyallahu anhu qala Abu Dharr radiyallahu anhu ya ce qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam za Allah ya ce man bana lillahi majidan do wanda ya gina ma Allah masallaci saboda Allah ya gina ma Allah masallaci ƙadara mabhasi ƙadatin gwargwadon wurin ƙwai inda ƙadatu take tunawa ta yi ƙwai ƙadatu wani ɗan tsuntsuna ɗan ƙarami in ba mutum in ba ma'aikacin daji na ba ko ba ƙauye bai iya sanin ƙadatu don babu ta cikin gari daji ta zama cikin rairai ɗan tsuntsu na ɗan ƙarami da ya girman harshen gaba amma har dattijo na da iyali ne to in zai yi kwai sai ya tona wadda kun ga tururuwa a ɗan tsuntsun na ɗan ƙwaron nan mai kama da tururuwa kun gane shi wanda ya ka ce ma malam malam in kun gane malam malam to wadda duk malam malam ka tono haka nan ta ka a ba zuzzuɗa ba kai ma ba ƙauye da kai ba ka san malam malam ba ba ba ƙauyen ƙwarai kake wa duk ba ƙauyen ƙwarai ya san malam malam don yanzu babu hilaye cikin gari na haka in akwai su inda rere yake da ka tau kana ganin malam malam ya yi rami ya kai har ƙasa cikin rairai shina can ciki nan ya yi ya mai haɗi da can ya mace shi to yana nan da ƙasa ciki malam malam na nan ciki to wanda kun ka gida malam malam haka nan gidan ƙasa to to wanda ya gina ma Allah masallaci kamar wannan bana Allah lahu baitan fil janna Allah zai gina mai gida cikin aljanna abinda kun ka sani babu wanda za a yi a gina masallaci kamar gidan malam malam kamar gidan ƙasa babu wanda za a yi amma dai misali ne dan gidanta cikin gidan tsuntsaye gidanta ya kowane gida zama karami dan ta kowane tsuntsu zama karami رواه البزار واللفظ له والطبراني في الصحيح وابن حبان في صحيح وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم ذا الله ينا شاء عند عمر بن الخطاب من بنى لله مسجدا يذكر فيه wanda ya gina wa Allah masallaci ana zikirin Allah ciki wato ana ambaton suna ne ana sallah a ce Allahu akbar a ta sallah da sauran zikirorin Allah waɗanda aka yi ciki to bana Allah lahu baitan fil janna Allah zai gina mai gida cikin aljanna rawahu ibnu majah wa ibn habban fi sahihi wa an jabir ibn abdullah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala. hakika manzo Allah ya ce man hafara bi irama'in wanda ya gina rijiya ta ruwa lam yashrab minhu kabidun hariyun babu wata anta ɗanya da ta sha ruwan nan anta ɗanya wato wata dabba mai rai wadda adda anta wadda in anta ta ji zahi sai ta ji kishirwa to ma'ana babu wani ƙwaro ko mutum ko aljani wanda zai sha ruwan nan min jinnin na aljani wala insin ko mutum wala da'irin ko tsuntsu illa ajarahu Allah yawmal qiyamah ba ce mai rijiyar nan sai Allah ya bashi lada ranar kiyama kun ga wani aiki wanda an muhimmi gina rijiya a saman mutane ruwa yanzu za ka ce wani wuri ka ga ana ta gina rijiya gaban za amma yanzu nan ba dariya muke shiya ce wanda kullum mutanen ta magana ruwa suka yi kullum maganar ruwa suka yi amma ana ta gina rijiyoyi gaban za wani wuri inda mutane ka gani nan kuma sai wanda a ciki ka shigowa saboda haka tunda mutane ba su yawo ciki ba a ginawa ciki saboda mutane mahi yawa ba saboda Allah suka yi wa don a gani suka yi amma in ba don wannan ba yadda aka ta magana ruwa shi yaga da ya kamata a ce riyoji sun yawa shi yaga tunda duk waɗanda ka gine gine riyojin na wasu wurare ai sun sa akwai bukatar ruwa ba dariya musamman wagga ba dariya ta wanga gehe don ita mun ka hijin labari saboda shigowar mu cikinta shi yasa muka ta jin labarin matsalolinta na rashin ruwa to wanda duk ya gina rijiya in dai saboda Allah ya gina to Allah zai biya shi in ranar kiyama ta sai dai abin da nake gaya muku don mun ka kawo ga irin wannan hadisi cewa ita rijiyar murtsaki sai ka samu wani mutum guda ka laƙa mai ita ta ka tabbata in don a gina ta ga shiya na da yawa kuna gani na ga wata babbar rijiya da an ka ɗauki lokaci ana gini kuma an ka yi an ka gama an ka yi mata babban tanki sama an ka samu huna ba ta yi wata guda ba ta tsaya na gane ta ni zo wurin ni tsaya na ga sadda aka aiki ni zo wurin ni tsaya ni wuce kuma shi ke na lada ta yi ta tsaya yi ai ita in dai yanta za ka yi sai ka samu wanda kan laƙa mai ita wanda in ta lalace ya san wanda zai yi da taimako a gyara in yana da juna sai ya sa ya gyara in ko ka san ba ka yi laƙa ta ga kowa to iri rijiyar wata ki ta yi ƙauye ka yi rijiyar wata ki ko ka ta yi rugar hillaye ka yi jiya ka aji wata ki suna iya jan abinsu kullum su jawo su sha ruwansu ba ta daɗewa in dai an yi ta kwarai ko ta daɗe tana shekaru da yawa ko ta daɗe tana shekaru da yawa ba irin wagga ba da ana iya gama ta ko wata ba ta yi ta lalace wagga dole sai an laƙa ta ga wani ko a yi ta a yi ma masallaci ita ko a yi ma makaranta ita ko a samu wani mutum babban mutum ga shiya a yi mai shi an kawa to duwa da yake yi ya kare mutunci ne ga mutanen shiya ya gyara musu sharuwa to yana yi amma a zo kawai shiya a rijiya banda kuɗi ɗaya a gama a wuce aikin ba na wannan ba wa abin da za a ganewa da yawa Allah ya kare mu wa man bana lillahi majidan wanda ya gina ma Allah masallaci kamar fasi kadatin kamar wurin kwai na kadatu aw asgara ko abin da bai kai haka nan ba banallahu lahu baitan fil janna Allah zai gina mai gida cikin aljanna kuna jin ko wani hadisi zai ce man bana lillahi wanda ya gina saboda Allah majidan masallaci sai wanda ya gina saboda Allah ka samu wannan lada wani ya gina masallaci ya yi ɗari amma lada ko kwara kasa bai samu ba ko bai samu rawahu ibn khuzaima rawa ibn ya ruwaito minhu dhikr masjid faqat shi a ruwaya ibn majah cewa ɗaya ta yi man bana lillahi masjidan bata ce man hafara bi irama in ba bata ce haka nan ruwa ibn majah bai sanadin sahihin da ya sanadi sahihi wa rawahu ahmad ahmad ya rawaito wannan hadisi war bazzaru an ibn abbas radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam imamu ahmad da bazaru sun rawaito daga ibn abbas illa annahu ma qala sai dai su ce sun kai kamar hasi li libaidiha kamar wada qadatu ka tona kasa don ta yi kwai ma ba su qadatin bi fatil ilmimi wal ha'i al muhammala wa huwa ah, abin nan abin wa huwa mujassimha wato mujassimha inda taka dan tunawa don ta rika kwantawa ci wa wa ruwaya ana anas an ruwaito daga anas radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala hakika manzo Allah ya ce man bana lillahi masjidan wanda ya gina masallaci saboda Allah kawai sagiran kana au kabiran masallacin karami na ko babba bana Allahu lahu baitan janna Allah zai gina mai gida cikin aljanna shi ma dai rawahu Tirmidhi ya ruwaito shi ma wannan hadisi wa ana Abdullah ibn Umar radiyallahu ma. qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maza Allah ya ce man bana lillahi majida man bana lillahi wanda ya gina lillahi saboda Allah ya gina da masallaci bana Allah lahu baitan Allah zai gina mai gida ausa aminu wanda ya gidan da ya gina da girma rawahu Ahmad amma bi isnadin layyin da isnadi mai dan rauni kada wa ruya an bishir bin hayyan qala bishir ya ce ja'a wasilatu bin al-asqai a mashhurin da wasila ibn al-asqai yazo wa nanu nabni masjidan ko da yazo ya iske mu muna gina masallaci qala fa wa qafa alaina sai yace malam wasila yayi tsaye wajen mu fa sallama yayi muna sallama ثم قال سنة يتي سمعت Ni na ji ناجي Allah الله صلى الله ya kula yana cewa man bana masjidan wanda ya gina masallaci yusalla fihi ana salla ciki ne banallahu lahu azza wa jalla fil jannati minhu Allah zai gina mai gidan da yi wannan cikin aljanna rawahu ahmad wa tabrani wa ruya kuma an ruwaito ana bi huraira radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man bana baitan wanda ya gina gida ya ubadu fihi ana bautawa Allah ciki min mali halalin da dukiya ce kuma ta halal ba wanda ya swato ya gina masallaci ba ba wadda ya yi yaudara a gina masallaci ba a amin malin halalin na dukiya ta halat wadda hanyar da bai samo ta hanyar da Allah ya halitta mai na to bana Allah lahu baitan fil ganna Allah zai gina mai gida cikin aljanna min yaqutin min durrin wa yaqutin na wani gol da aka ce ma addurru da wanda aka ce ma yaquti rawahu at tabarani fil awsadi wal bazzar kun bazaru ya ruwaito amma duna kauli min durrin wa kuce wa ruwaya kuma an ruwaito an Aisha radiyallahu anha anan nabi sallallahu alaihi wasallam qal daga annabi ya ce man bana masjidan wanda ya gina masallaci la yurid bihi riya ba ya yaka nihi ba wala sum'atan ba ya gina don ajiya ba bana Allahu lahu baitan fil janna Allah zai gina mai gida cikin aljanna rawahu at-tabrani fil awsat wato dabrani ya rawaito shi cikin al wa ana bi huraira radiyallahu anhu qala qala sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi lalle cikin abin da ka iske mu'mini na lada min amalihi ga aikin da ya sadda yana da rai wa hasanati da ayyuka ne masu kyau waɗanda ka iske cikin kabari ba da mauti bayan mutuwa ta ilma allamahu wa nasharahu na warko ilimi da ya watsa shi allamahu ya sanar da ɗalibai ne shi wani sharhu ya watsa cikin al'umma al'umma suka san wannan ilimi wato ya yi ƙoƙari suka san wannan ilimin saboda Allah awwala da salihan tarakahu ko kuma ɗa na ƙwarai wanda ya bari ya mutu ya bar ɗa na ƙwarai wato ɗa yana zama na ƙwarai in an koya mai abin ƙwarai to ya koya ma ɗaya ne abin ƙwarai ya mutu ya bar su ba sai malami ba ɗan wani mai kuɗi na amma don mutanen shiya na murna da shi wani mai ƙarhi na don mutane makwauta na haɗin alheri game da shi amma bai da ko ɗari wani ko mai kuɗi na wani ko mallami na a salihanci shine yin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yin koyi da annabi shine aiki salihi to mai yin haka ne shi a wala da saliha au mushafan warrasahu ko kuma ƙur'ani wanda ya gadat mushafu wato qur'ani wanda ya mutu ya bari wato ya bar ma abin nan mutane su karanta aw masjidan banahu ko masallaci wanda ya gina aw baitan libin sabili banahu ko gida wanda ya gina don matawa ya gina shi don Allah don matawa wato wayanda ka biyowa su kwana ba su da gida sai su kwana su wuce wannan masaukin baki kenan wanda ya yi yasa masu gadi masu tsaro sosai suka wake shiga hankali ne kwanci ya kwantawa da sahi ya wuce in baya an sa kuɗi ko ɗari to ya lada da yawa in yana an sa kuɗi yana samun lada in dai dan Allah ya yi yana samun lada in dai niyya sai ta gabata dan Allah na zai yi wanga aikin ya gina eh, gida masaukin baki limin sabili banahu don matahi ya gina shi to shi ma yana samun lada amma wanda baya an sako dari ya samun lada to shi ma ya danganta ga niyya sai wanda ya yi shi mai an sako ɗin in ya gina gida amma gaskiya bai iya ɗaukan mai jami'an tsaro masu hake shi dole sai ya ce in ana biyan naira ɗari ɗari a kwana ya ce to mutane su biya naira sittin su kwana naira arba'in ya biya masu gadi da ma'aikatan wurin masu wanke-wanke masu tsabtace wurin da ruwa da wuta da sauransu to wannan in dai niyya mai kyauta gabata shi ma saboda Allah ne in niyya mai ta gabata shi ma saboda Allah ne Au naharan ajrahu ko korama ya jawo ta wato kama wani ruwa ya jawo don umfanin mutane Ko san can doyewan ga babu shi amma ana jawo in akwai ƙorama bakin gari sai a a mutum ya ɗauki ‘yan ga aiki su tafi ta saran ƙasa a yi wa mazurara har su kawo bakin gari nan bakin gari sai a gina babban rami suna gangarowa da cikin can inda suke suna tawa su cika mutane na amfani da su wanda dai kun ga hukuma tana yi ga dam sai a jawo ruwa suna bi gonakin mutane kowa yana ɗiba yana ban ruwa to duk wanda ya yi irin waɗannan abubuwa in dai saboda Allah ya yi to ko ya mutu lada na iske cikin kabari ne aw katan akhrajaha min malihi ko kuma wata dukiya da ya hisuwa cikin dukiya ta sadaka ya hisuwa fi sihati sadda yana lahiya lau wa hayati yana da rayuwa ta kuma yana lahiya lau sai ya ɗebe wani abu ya aji sadaka cikin abin nan dukiya ta ya ɗebe wani abu ya aji sadaka kun yanzu kama gidajen ruwan gada aka yi a kamar wasu ƙasashe a haka kawai mutum yana da kuɗi sai ya keɓe wani abu ya ta ya sa a yi mai rijiya ta sai da ruwa ya samu hili ya sai ya yi gina ya kyautace wurin ya ɗauko ma'aikaci wani manaja ya aji ya ɗauko ƙananan ma'aikata in an ka tara kuɗin ga ayyuka alherin da aka yi da su to wanda duk ya yi irin wannan cikin lahiya ta yi waƙafi shi aka ce ma waƙafi mutane ba su sani ba wannan rijiyar da kuwa gani ba ƙaramar sana'a ka ba da kuɗi kamar ta ba rijiyar nan da kuka gani masu zuwa wata da ruwan nan na kwalba ba ƙaramar sana'a sana'ar da za ka kashe miliyan goma ka yi wannan in ka kashe miliyan guda kana himma miliyan goma samun yi ba sana'a ce kayan haɗi ɗaya kaka sayi ruwa ba ka sayin komi tonowa ɗaya kaka yi kuma suna sai dai ka haɗa ka sa musu kayan haɗi ruwa na tonowa ɗaya ka kai sai dai ka sa musu kayan haɗi ko ba ka da lahiya gare ni kana samun abin da ka ci ka ƴan ma wani ya ci ma ya ci ka ƴan ma wani kuma ya ci ka ƴan ma wani kuma ya ci har mutum biyar inda ya ka gina wannan rijiyar kana iya ci da mutum biyar ko ba ka da lahiya kana kwanci abu gudana in baka samu manajan kwarai ba yawa kai ne bida shi ɗaya na a matsala wannan kuma kaga in wakafi na kai kana ikiya in ya canza a canza shi a samu wani manaja sana'a ce mai girma yan boko ba su gane ta ba muna ta ba su shawara muna ta ba su shawara da kayi da taya daga aiki samu hili ka sayi a yi katanga a yi ɗaki ka sawo injini a to a yi marijiya kana samun abin da ka ce sai su ga a shi malam bai gane ba sai ya ce yan kuɗin kwana biyu ya to bakin garka ya yi tagumi in bai da wani mai kama mai kwana biyu sai hawan jini amma da kai yan rijiyar nan sai ka ta wadanka yi zaune mutane na tahowa kana gaisawa da su kuma kana sai da ruwanka in an ji mamalice sai ka ƙidan ya abin da an ga samu na kai banki a kai banki na kai gida a kai gida ka sallami yara kuma ka yi kyauta in ana samun dubu ɗari yadda an ka samu dubu ɗari biyu zuwa ɗari uku kaga kana jin nishaɗi sai ka kaiwa na ga dubu biyar kaiwa na ga dubu goma kaiwa na ga kaza amma ka koma gida ka tagumi kai ka iya cin daɗi ba malam bai san araka kuɗi ba kai ka iya cin daɗi A ci in sun ga kare ya kana gumi da yawa akwai su nan ganin wanda muka ba shawara wai suna ganin malam bai waye ba suna nan sai yanzu suka gane shawarar da aka ba su mai kyauta don abu ya ƙari mutane abu suka bi mutane abu suka bi a baka da komi ba ka zo ya kama ma hira a ina ruwa ne da kai baka da komi eh jiga to ai da jigar da binnin kamar domin ba su shawara ba su yi ba kuma sun walakanta ayin da shi inda ya ɗan boko na magani ne kawai yana samun kuɗin nan shi samu inda za su ci gaba su ci gaba kaɗan kaɗan ya riƙa bin su yana lasa kaɗan kaɗan ba wai ya aje su ba mai kuɗi ya san kuɗi ɗan boko bai san kuɗi ba ah, to ɗan boko yana san kuɗi bida yi kawo mai na aka yana wanda ya san kuɗi mai bidarsu ya shiga ya kajin kajin ya samu ya fito shi ya san kuɗi shi ya samu ka ba su wani shawara su baganin tarin kuɗin gada da sun ka samu su baganin tarin su kwana biyu ƙari ya su yi kana gamawa samu hili wani babban mutum da ya zo aiki birnin kai. babban mutum daga abuja da aka turo shi ya zo aiki birnin kabi yana gama ya zo ya ce malam zan yi ritaya amma an mai san abuja ko yanzu inda na hito zan yi ritaya ni ce kana da hili ya ce a'a ni ce to ka sai wani gida tsakiyar gari ya ce ya sai gida tsakiyar gari ya buge shi ya gyara shi tun kamin a sallame shi ana gamawa ya to ya sai ya samu yan kuɗin nan ya sai yan motoci guda biyu ya yi gidan ruwa na yi. shina nan yanzu ya yace mai yanzu ya yi ya yi jin daɗi bisa ga sanda yana aiki amma don kana babban mutum ana cewa oga ogawa ne ogawa ne ogawa ne ya aji aiki sai ga rage wani babban mutum daga abuja ya aji aiki ni ni shi gina rijiya ya kiya ni ni shi gina rijiya shi abin nan ya ki sai shekaran jiya muna ga ya zo muna gaisawa da shi sai ce mai kawala malaka ga mutane ba su da kyau rijiya an kai ya ce wurin nan da ya yi abin da inda ya yi babban darakta na ƙasa ya ce wallahi da ya ta yi wurin da sassi abin sai tobe sassi ta sha mai toka na ce to an gama gidan ruwan ya ce wallahi an kashe kuɗi ta ranka da ya ta yi hankali shi ya ka abin da mun gaya ranka da ya ta yi hankali to wani abin da ce mai ya ce ya ta yi nufi aikara da yaran ka ce ya ce wallahi malam da ka sai su ɗore ma na kallo suna ganin abin su fato ku yan boko da yawa akwai yan boko da mutum ya gama aiki na ya yi kokari kuɗi na kai ya kashe su ya samu shi ruwan ga ina gaya muku ku yi na ruwa shi bai da kucin kuɗi rada duk ka ga ka gama shi ke nan da ka gama ruwa na tono su ɗaya ka ko ɗari ba ka bai ko sun gwabo ba ka bai kai aka ba ba ka ba suwa shi yasa nake cewa yan boko su yi shi idan kun gane ko yan mutum mutum bai gane ba in kuɗin sun ga ƙari ai ba kowa da kuɗin yin gona shi gada ne ya koma sai zanna sai eh, sai wanda ya ɗebo da yawa kai gadina wanda bai ɗebo da yawa ba ai bai ya gadina don ba su gadina mai gadi nawa ka gadin gadina in an ka shi kamar guri in ya kai kaka mutum nawa ka gadi ne wanda ba a sace shi in an shuka kashu in ya kai kaka mutum nawa ka gadi ne wanda ba a sace shi haka nan sauran shirke-shirke to saboda haka ku lura da abin da muka gaya muku mu muna gaya muku don amfanin kanku duk nan na kuka kashe kanku ka ga mutum kwana biyu ka iske shi bakin garka ya yi tafi to bai da kuɗi kuma an ce mai ga wanda za a yi bai da su ya ce bai Allah ya gafarta mana mun ƙare wannan babi ke sai a targibu fi tanzifil masajid kwadaitawa game da tsaftace masallatai ba gina masallaci a matsala ba gyara shi wata dahiruwa da tsarkake ta wa ma ja a fita jimiri da hadisan da suka zo game da sa mata turare shi wa masallaci ka'ida na dole a sa mai turare ba a son wari ciki ne mala'iku ka zama ciki mala'iku ba su son wari wa shi yasa kun gaji an ce duk mutumin da adda ciwon zahi yana wari kun ga cewa sharadi na illiman na ahisai in ma muna ya koma baya ga kowa kun san har mai sabilu sa'ada yace wanda yake kowa dai mai shan taba sharibu dukan mai shan taba sigari yake to amai sai bayan an san shi koma baya don dai kai kuma kowa ya sani mai a asabul qadi al-nizai yace ba ka ko ko babu liman ka sa shi gaba dai dai ya kai ko babu liman ka sa shi gaba ya yi karatu ya ba ta karatu dai ya yi karatu ya ba ta karatu dai saboda haka tsarta aka so ga masallaci ba a son wari ai kun ga annabi ya ce wanda ya ciyo albasa dan ya kai shigo masallacin mu fala ya karabanna masajidana ko kusa da masallatai mu kai don warinta to warin albasa wani wari na mai yawa ga ganin ku to ko kama warin albasa gare ka baka shiga masallaci da tahornuwa don warin su yace yana cuta ma mala'iku yana cutar da mala'ikun Allah cikin masallacin wanda ya taho bida alheri ya yi cuta mai cuta yana samun alheri wata ku shawo tega yana ɗai ku to ku shiga tsawo wani na tsawowa kusa gare ku ya kama da sallah ko da yake gaba sai ya rika ciki ciki ya hau zawo mm. in ka san zakara masallaci ko sabon roba ka shawa inda kana masallaci turare ka samu mai kamshi ka haihesa nan ka haisa nan inda ka ga gamuwa da mutane ka haisa ga ka, inda in ka gaisa da mutum nan na kirjinka ka dibin hanci ne sai hiji kamshin daɗi ba ya ji wayoyin zahi ya ji abin nan ba Allah ya gafarta mana an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an abi huraira radiyallahu anhu anna imra'atan sauda lalle wata mace baka kun san su laraba suna illanta bakin mutum hadi imra'atun sauda wacce mace ta baka hada rajul aswad wancan bakin mutum na su suna mutum baki kamar akwaya to jina suka ce anna imra'atan sauda lalle wata mace baka kanat taqumul majida ta zan tana sharar masallaci tana ɗebe kumama wato nau'in shara manzon Allah kullum ya taho masallaci sai ga masallaci ne tsatsatsaf ranar sai ya taho ya ga shara cikin masallaci ya bincike ta fafa faqa da ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya rasa ta bai gane ta ba fasala anha da ayana yau bai tambaya ba gobe to bai tambaya ba bayan ba da ayyamin bayan yan kwano karen nan dai sai ya kasa hankuri yake kai ina mace nan mai share masallaci wakila lahu aka ce mai ina mata ai ta mutu faƙala sai ya ce fahalla adantumuni nista ba ku haɗa mini ba mutai ku gwada min ƙabarinta. sallar ku ba ta yi ba duk wanda ka tsabtace masallaci sadda annabi na nan kwai mai sallah ba ta yi ba sai annabi sallah sai ta wuce ta wuce kowane lima in ba manzo Allah ba manzo Allah ya ce ko ku min kabarinta sun ka gwada bai fa ata kabar ha zo inda kabarinta fa sallah alaiha yayi mata sallah da kai ne sannan sallah ta kun ga mai sharar masallaci babban musulma shi yasa ku ganin duk mata inda Allah ya wa muwafaka da sun dan kwana biyu sai kaga suna tambaya ina masallaci yake su yoga ya so su shari shi saboda Allah kawai ya ishe su shiga aljanna sharana ta ishe su shiga aljanna rawahu al-bukhari wa muslim wa ibn majah bi isnad sahih wa lafzu lahu lafadina ibn majah ne da isnad sahih wa ibn khuzaimah kuma ibn khuzaimah ya rawaito shi sahih cikin littafi ne illa annahu qala sai dai shi ibn khuzaimah ya ce inna imra'atan kana talqudu al-khiraqa lalle wata mace ta nan tana kintar wato kunnuwa haƙi wal ne da tsaida mina masjid daga masallaci sai tar rasu shi na da tar rasu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta an kace mai ai ta rasu wai su cewa sun kai da daddare tar rasu su ko ba su iya tadda annabi saboda ita wa ita aka tadda annabi da kwana shi na annabi ya nuna musu kowa ita yake a gwada mai kabarin ya ta yi mata sallah warawahu ibn maja aidan kuma ibn maja ya rawaito wannan hadisi wa ibn khuzaima ana abi sa'id radiyallahu anhu kal kana kana sauda'u wata mata baka ta kasance ta kummul masjida tana share masallaci tana ɗebe kumama fatuwufiyar lailar sai Allah ya karɓi ranta da daddare falamma asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ukhbira biha da annabi ya waye gari da sai sai an ka faɗa mai shi matan nan mai share masallaci ta rasu faqala ala azantumuni yace misa ba ku faɗa mini ba da daddare sadda ta rasu fa kharaja bi sai ya hito da shi da sabai na yace inda kabarinta wa kafa ala kabri haye tsaye inda kabarin ta fa kabbara alaiha yayi kabbara gare ta wannan su khalfahu mutane na baya ne wada ala haye mata addu'a summa in sarafa sannan ya dawo kun gani mutumin duk da an karhe shi ba ya mai sallah ba to in kabarin nashi yana tonuwa ana ganin bai canza ba to ana iya tone shi a kawo shi a mai sallah idan ana ganin bai tonuwa to ana zuwa inda kabari ne a yi mai sallah in ba da wannan lalura ba sallah makabarta ba ta da kyau amma in akwai lalura irin wanda ya halitta irin wanda ya daɗe bai da lahiya ko kuma wanda ya mutu da ciwon tari ko kuma mashayan taba sigari waɗanga duka in sun ka mutu to komi dare in ba ajin tsoro an yi son a yi sauyi a ce a rufe su da sahi in a kai inda kabarin su a yi musu sannan. duk wanda an ka bari wanda duk ya bai da lahiya duk ko jiki ne ko wace ta mutu in ya daɗe ba a ɗauke ba kumbura ya mai ciwon tari shi ma da ya daɗe ba a rufe shi ba kumbura ya kai mashayin taba sigari ko taba sigari ka fara hitowa ga karan gashi ne jajir bakin irin wani bakin irin wani jajir sai a hito da shi da sahi ana haɗin to ku talaba kowa na jayewa don kai ba ta mai riga to don ba a son tunda musulmi dai na musulmi dai na dan wuta eh to sai ba a son ya walaƙanta tun da ya ba kahiri na ba a son ya walaƙanta sai a yi sauri a ruhe shi domin da zaren ta fara hitowa ya walaƙanta tun da kowa gudun ɗauka ya kai to sai a ruhe shi da daddare da sahi a sai a yi mai sallah amma wanda ya mutu yana iya kuma ɗaukowa to tone shi aka yi a kawo shi a yi mai sallah in ana ganin bai yi komi ba sai a kawo shi a mai sallah sai a mai su a wa dabrani kuma ɗabrani ya ya fil kabiri A na abbas radiyallahu anhu ma anna imra'atan kanat tarqud alquda a ƙaza, lalle wata mace ta kasance tana cintar kazanta mina majid daga masallaci duk wani ɗan abu na ƙazanta sai ta ɗauki. wato wufiyar sai Allah ya karɓi ranta falam ulinan na biyu? sallallahu alaihi wasallam bi dafniha ba a sanar da annabi da turbuɗe ta ba wa na biyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce musu iza mata lakon mai yi idza ma ta idan wani matashi ya mutu gare ku ku sanar da ni sai ba su haɗa mai ba Wasalla alaiha sai ya ce inda kabarin ta yi mata sallah da ya gama sallah sallan nan da ya yi mata sai Allah ya haskaka kabarinta yayi haske wa kala sai annabi ya ce inni ra'aytuha fil janna ni na gane ta cikin aljanna tarqudu qada tana tsinta abin da yake da dan kazanta haka muna majlis cikin masallaci tana tsinta abin ga da take cikin masallaci to na gane ta aljanna tana yi ne kun gani sa mutumin kirki yayi sallah ga gawa to amana ce tana haskaka mai kabari ne mutane sun ɗauki abu siyasa dan uwanka kowane na kakka bari mugu yayi mai sallah taimaki abinka to mutane sun ɗauki abu siyasa ya san wani hoyahi wanda ya kasan yasa. sa amma sai a ce wani zai sallah su ko malamai sun mai da mutane wawaye ai ita sallar gawa duk wanda ba a ce ba in yayi babu ta kuma ya yi sabo sai wanda an ka kirowa ne ka yi muna sallah ba ku gani abin nan ana a sabon annabi ma ya an ka kiro mutum ka yi muna sallah sai ce a tambaye su sun yarda shi bai ma ɓanna lokaci na ya yi sallah ba a yarda ba don da ka yi sallah masu gawa ba su yarda da kai ba hadisi ya ce mana an maƙauman wamun lahu karihuna wanda yawa mutane limanci ba su so ya shiga gaba kun san hadisi la'ana ce ya ce Allah ya yi ribabben albarka ga shi ne ya sallama sallah la'anan ne saboda haka mutane ba su sa kawo ba kai sun kasa ba kai dururun ka shige wai dai a ce shi wa da ni wa ga duniya ba maki daga bani in kai dururun ka shige kan ba mutane sallah mi za ka samu banda la'ana to ga mutanen ma mi za ka samu ƙara gaba ɗaya za su ce ai wani na ɗan da kuma gani bi ɗan girma ne ya yawa ko sashe ba a yi ba ya shi ka zo wajen mai ɗaya yabo ka bi da baci Allah shi mana kariya ya kare warawa abu shekhi al’azwani al’azwani ya roito an ubaidillahi ibn mazukin kala kana timra'atun bil madina da kummar masjida wata mace ta kasance madina tana sharar masallaci fa mata sai ta mutu walam ya alam ha annabiyyu annabi sallallahu alaihi wasallam bai sallama mutuwarta ba wa marra ala qabriha sai ya biyo makabarta ya biyo wajen kabarinta wa qala ma haza qabri yace wanga kabari jiya ban san da shi ba kabarin wana wanga wa qalu qabru ummu abin muhajjani sai sun kace kabarin ummu muhajjani wato sunan matar kala allati kanat taqumul majra yace wannan da ta kasance tana share masallaci qalu am suka ce ita fasaffan nasa sai ce mutane ku yi sahu sun kai sahu fasalla alaiha ya yi mata sallah sun makala sannan ya ce ayyul amali wajatti abdal annabi na magana da wanda baka iya magana da shi wanda naka bai iya magana da shi tana tana kabari annabi ya yi magana da ita ayyul amali wajatti abdal cikin ayyuka wani aiki ki samu yayi alheri qalu sai suka ce ya rasulallah a ta sama halan tana jinka halan tana jinka ya rasulallah, wadda ta mutu kaka tambaya kala ma antum bi bi asma min ha ai ba ku yi ta jin abinda na kawadi ba abinda na kawadi ba ku yi ta ji ne ba fa zakara sai annabi ya bada ansa ya ambata cewa annaha ajabatu ta bashi ansa tambayar da yi wani aiki ki samu yayi alheri ta bashi ansa tace kammul masjid sharan masallaci wani aiki ki samu yayi alheri ce kammal masjidi share masallaci wa haza mursalin wannan hadisi ne mursali kun ga abin nan aikin share masallaci yana cikin aiki hici amma hashi ma sai an yi dan Allah ya ce kammal masjidi bil wa tasjidil mini wa kanasu shine share masallaci waro ya ana bi ƙirsafa e, an ruwaito daga abi ƙirsafa annahu sami'a radiyallahu anu annahu sami'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya kula abu ƙirsafa ya ce ji annabi yana a ibnu al-masajida ku gina masallatai wa rijo al mata mina amma hukuku ku yadda shara da ciki faman bana lillahi majidan wanda ya gina masallaci da Allah banallahu lahu baitan fil janna Allah zai gina mai gida cikin aljanna fagala rajulun sai wani mutum ya ce ya rasulallah wa na masajidul lati tumna fi dariqi wadanga masallatai da aka gina wa gehen hanya suna kaka ni kun san daji ana gina masallaci dore akwai natsuwa ba irin yanzu da an ka gina sai barayi su bai sai mawakarsu ba to ko yanzu ana ginawa amma dai ruhewa ba yi sai a gina ya gwantar katanga bai ɓoyewa in ka ɓoye ciki ana ganin ka ya ce waɗanga masallatai na giyan hanya ƙala na annabi ya ce eh wa ikhrajul qamamati minha muhurul hurul in a ga shahara cikin masallaci a shari a yi suwa shi matan aljanna wanda dukkan wannan aiki yan namiji na ya biya sadakin yan matan aljanna amma dan Allah ku dibo da aka masallata, na yi sallah wani masallaci malam duk inda yake gehe ne gizo gizo na ya na gizo gizo ko malam ba shi ɗaya ya bani mamaki ba ina gama sallah nisar da kaina haka sai na ga dije maguna annan sun sako kasu ƙasa sun laƙe da cikin masallacin Allah na kuma an yi masallaci mai kyau amma an walakanta shi kuma cikin jihar gana da ta wani wuri na gane shi ina amfani waɗanda abubuwa ku gina masallaci kuma ku share shi kakku ba ƙazanta ciki rawahu ɗaurani fil kabir kaulu da yace alqumama bi danni alqumama wato alkanasa shara wa ismu abi qirsafa suna abi irsafa wanda ya rawaito wannan hadisi irsafa bi kasar irqabi abin na na jundaratu ibn abin na ibn haythanati jundaratu ibn haythanati wa ana anas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maza Allah ya ce urida alayya ujuru ummati an gita mini ladaddakin da ake ba al'ummata ga ibadodinsu an gita mini ladaddakin da ake ba al'ummata ga ibadodinsu sai ni ga cikin abin da na gani na ga hattar ƙazata ya kharuji har rajul min al har da ƙazanta da mutum zai hiso a cikin masallaci idan yanzu za ka hita ka ga wani hakin na itacen da a ciki ka ga wani kunne ka ɗauka ka wuce da shi waje annabi ya ce an gwada mai ladar da za a baka girmanta saboda muhimmancinta an gwada ma annabi ta saboda haka yare da ka shigowa wasu da abubuwan ciye-ciye suna yadda shara su yara na kuma yayan kun ka gani ku tsince ku hita da shi waje za a biya ku lada za a biya ku lada ku tsince ku hita da shi waje za a biya ku lada wa urida alayya dhunubu ummati kuma an gitta mini zanuban al'ummata falam ara zamban a azam ban ga zunubi mai girma ba min surati min alqur'ani bisa ga sura ta alqur'ani aw ayatan ko aya utiya harajulun wadda an ka ba mutun sanin ta summa nasiya sanan yammanci ta wato ya barta waka zalika da yawon tunsa ai waka zalika da yawon tuturaku ba haka yake cikin tafsirai ba to hukuncin mantuwa kenan a cikin nasi wato nasiha ai tarakaha ya san aya sai ya bar aiki da ita gaba ɗaya da gangan da gangan ya ba aiki da ita to zunubi na mai girma mutum ya san karatu ya ba aiki da shi wasu malamai kuma sun ce har da aka ne in ji wasu malamai amma dai mai yawan malamai abinda sun kaci yammanci da ita wato yabbarta bayan shi karatu bukata aiki aka yi da shiya kun ga ya kawo da kai kenan wa man a'ara da an zikiri fa inna lahu ma'ishatan banka in dai da na fa in ko ba da na ba mantuwa ta yi wannan babu matsala kun san lalurori na wa mutum ya da sura guda gaba dai a kwana a tashi wata lalura idan ta koma gitta mai ya da wata sura ai ya mance da surori da yawa wannan ba laihi na ba annabi yana sallah a gida na Aisha ta rawaito hadisi ce yana sallah ya karanta suratul qaf wal majid ya kawo wata aya sai ta ƙure ya koma baya ya ɗauko ga ƙa'idodin alaramma ya koma baya ya ɗauko ya kawo nan kuma ta ƙagi ya koma ɗaukowa ya kawo nan kuma ta ƙagi sai ya yi tsaye aisha ta ce ni ko ban san ƙura'ani da yawa ban iya buɗa ba cikin gida na ya kai to in annabi yana mancewa bis mantuwa ta lalura ko kai kai mantuwa ta lalura ka da laifi amma da gangan da gangan kabbata babu wani abu da gangan da gangan kabbata to kana da laifi amma in dai ba rangan na mantuwa na mai gida ya manci mai gida ya mantuwa cikin sallar dare na kuma yi in ba kuma ce ba cikin wata ruwaya ta muwaɗa maliki yana da makaukiya. duk yayin sallar dare da kafuwar qur'ani majidi ya kaka ya karuwa to ita ko nan ta da kafuwar qur'ani majidi ga bakin manzo Allah tana bin sallah tai tana gidansu don yana daga sauti har iya ran nan a ta kure mai shi koya, ai ita ko ta koro ita ma ta kawo ƙarshe don sadda ya gama hasanan ta gaba ya kawo wurin sai ta ƙure mai ita ko ta kawo wurin sai ta ji ƙira'arta sai ya tuna sai ya wuce ya ce Allah shi rahama ga wanda ya tunatar da ya yi mai addu'a kun ga ga addu'a namiji abu don man an kace to ala'aita halin ƙur'ani shi abin nan gogana kowa na iya mancewa da shi kowane irin mutum yana iya mancewa da alkur'ani amma dai da gangan bari na walakanci to akwai laifi gare shi Allah ya gafarta mana rawahu abu dawuda wa tirmidhi wa ibn majah wa ibn khuzaimah fi sahih kulluhum duka masu ruwaya ga sun ruwaito min ruwayati al-muttalibi ibn abdullah ibn handabi shi kuma ibn handabi yana ruwaitowa an anas wa qala tirmidhi ya ce hadha hadithun garibun wannan hadisi garibi ne ta wannan hanya la arifu ba mu san shi ba illa min hadal waje sai wagga hanya kawai wagga huskata wa wa zakartu bihi muhammad bin isma'ila nayi muzakara da bukhari shine muhammad bin isma'ila akan wannan hadisi mun tattauna da shi da ni da muhammad bin isma'ila ya'ani al-bukhari yana ni bukhari falam ya arifu bakari yace ni wanga hadisi ban san shi ba wasta garabu yace hadisi ne gari in ji bukari shi asanadiya da yasa kun ka ji tirmidhi ya ce mai hadisin ba wa qala muhammadu shi abinna muhammadu ibn isma'il bukhari kenan yace la arifu lil mudallibi ibn abdullah sama'an min ahadin ni ban san madalliba ya yi karatu ga wani guda ba min adin, ga wani mutum guda min ashabin nabi cikin sahaba annabi ba sallallahu alaihi wasallam ni ban san madalliba ya yi karatu ga kowa cikin sahaba annabi ba wannan shi an maganar bukari illa ya yace sai dai akwai maganar da shi madalliba yayi yace haddasa neman shahida hudubatan nabi wani wanda ya halarci hudubar annabi ya bani labari amma bai faɗi kowane na ba wata meto abdullahi bin abdurrahman ya kulu kuma ni na ji in ji tirmidhi dai yanzu. na ji abdullahi bin abdurrahman ya kulu yana cewa la la na arifu lil mudallibi sama'an min ahadin mu kan dai ba mu san mudallibi ya yi karatu ga kowa ba min ashabin nabi cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam wa ƙala amma ƙala abdullahi abdullahi ya ce wa an kara aliyu ibn madini an ya kuna mutsallibu sami a mai anasai shi wannan ali ibn madini kun san abokin mala ahmad bin hanbali a wayanda sun kawara rubuta littafin mutsalahul hadisi to shi mala aliyu ibn madini ya ce gaskiya a mutsallibu bai yi karatu ga anas ba kun ga abin da suka faɗa kenan nan ƙala hafiza azim mai littahi abdul ya ce Ƙala abu zur'a abu zur'a ya ce almudallibu thiqatu mudallibuha shi amintacce ne abu zur'a malamin hadisi na shi ma ya ce mudallibu amintacce na arju an kuna sami amin aisha in an ce bai jiya ga Anas wasu ina fatan ya zan yayi karatu ga Aisha wa a hadha to duk da yake dai ya samu shaida cewa ya yi karatu gidan Aisha wa ma a fa Fafi isnadi Abdul Abdulmajid, duk da haka cikin isnadin hadisa akwai malam Abdulmajid. Majid ibn abdulaziz Aziz ibn Abi Rawat wa bi tawsiqihi khilafu Da zama ne amintacce akwai sabani wasu sun ce amintacce na wasu sun ce ba amintacce idan ya tabbata amintacce na hadisin muɗaliba ya inganta ga magana a abu zura to amma akwai sabani ya fi akhir kitab saɓanin zai zo Karshen littafi inda yake littafin malaman da sun ka bashi hadisi nan duk zai fadi su ya faɗi matsayin kowa to in an ce can za ku ji bayani game da malam abdulmajid insha Allah ta'ala in Allah ya so da albarka sunayenka Allah ka gafarta mana zunubanmu baki ɗaya ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoronka ka ƙara mana ibada ka da ikhlasi ka raba mu da sabonka da sha'awati ka tsarkake mana niyoyin mu ka taimake mu abinda duk za mu yi mai don ba don kowa ba abinda duk muka bari mu bari don ba don kowa ba ka ƙara mana imani da ilimi da aiki da abinda ka umarce mu kuma ka ba mu iko kwana nan wurin nan za mu kwana insha Allah sai muyawa annabi wa annabin musalati sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد kama baratta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidun majid ya sami li kulli shakwa wa ya khaliq al akwan antal murtaja wa ilayka wahdaka tartaqi salawati ya khaliqi ma za aqulu wa anta muddalan ala shakawaya wal annati ya khaliqi ma za aqulu wa anta ta'lamuni wa ta'lamu hajati wa shakati allahumma ya mawdi'a kulli shakwa ya sami a kulle najawa ya shahida kulle balwa ya alima kulle khafiya ya kashifa kulle baliya ya man yamliku hawa as-sa'ilin ya man yamliku hawa'ij as-sa'ilin wa ya'lamu dama'ir as-samitin nad'uka du'a man shadda faqatu wa da'ufa harkatu wa qalla hilatu du'a al-ghuraba al-mutarrid alladhina la yajiduna lakashfa ma hum fihi illa anta يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا الله منا روقك الله كغافر تامنا يا الله كغافر تامنا يا الله كغافر تامنا يا الله كتركك نيويم ya Allah ka tsarkake ayyukanmu ya Allah ka kyautata mu Allah ka gafarta mu Allah ka warkar da jikunkunanmu Allah ka warkar da mu Allah ka gafarta mu Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mu mahaifanmu Allah ka gafarta wa mahaifanmu Allah ka gafarta wa mahaifanmu Allah ka gafarta wa mahaifansu ka gafarta ma kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu da ɗaya da iyali da zuriyar mahaifanmu Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka mana ya Allah ka gafarta mana ka gafarta ma iyalanmu ya Allah ka gafarta mana ka gafarta ma iyalanmu ya Allah ka gafarta mana ka gafarta ma iyalanmu ya Allah ka warkar da mu ka warkar da suwa ya Allah ka warkar da mu ka warkar da su ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka tusaya mana ka warkar da mu ka warkar da iyalanmu ka biya mana duk bukatunmu na alheri ka sa aljanna makomanmu ɗaya da zuriya waɗanda mun ka gani da wayanda ba mu gani ba ya Allah ka shirya mana su ya Allah ka shirya mana su ya Allah ka shirya mana su Allah ka azaita mu alherinsu Allah ka kare mu daga sharorinsu Allah ka sa su zama ka gare mu Allah kakka bari su zama azaba gare mu kakka bari su zan hitina gare mu saboda albarka sunayenka ka sa mu ci anwane abin mu Allah ka sa musu albarka ka maida hankalinsu ga karatu da ibadarka Allah ka rika mana su Allah ka hake mana su Allah ka tsare mana su Allah ka kare mana su Allah ka kiyaye mana su Allah ka sa aljanna makoman mu tare da su saboda albarkar sunayenka Allah kakka samu wuta Allah kada kai mana azaba da wuta je konkonan mu ba su ima wuta Allah ka kai mana azaba da wuta saboda albarkar sunayenka ka buɗa mana koyi na alheri Allah ka buɗa mana koyi na alheri Allah ka buɗa mana ƙoyi na alheri ƙoyi na sharri Allah ka daɗe mana su ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ka kare mu daga makircin duk wani makiri ka kare mu daga minahicin duk wani minahiki Allah ka kare mu daga kulle-kullen masu kulle-kullen shiri saboda albarkar sunayenka da sabobinka madaukaka ka taimake mu kan mu kulla ma kowa shiri kuma kada mai niyya kullawa Allah da albarka sunayenka ka ansa mana addu'a masu kulla mana da masu niyya kullawa duk shirin da suka kullo Allah ka kulle su da shi Allah duk ma yake cin da sun ka shirya Allah ka halaka su da shi mu dai Allah ka kare mu Allah da albarkar sunayenka ka tosaya mana kwabba mu tsoro Allah ka ba su tsoro ya Allah kwabba mu tsoro Allah ka ba su tsoro ya Allah koi hirgita mu Allah ka hirgita su ya Allah koi hirgita mu Allah ka hirgita su saboda albarkar sunayenka ka tusaya mana Allah ka taimaka mana kwaggina mana rami don mu fada Allah ka kada su ciki Allah kwaggina mana rami don mu fada Allah ka kada su ciki mu kuma Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin ka, da mu da uwaye da uwayensu da ɗaya da iyali da zuriyar mu Allah ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi saboda albarka sunayenka Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Arewa lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya wannan jiha ta mu ka kara mata lahiya da zaman lahiya ka tausaya mana Allah ka amintar da hanyoyin ka amintar da ƙauyukan mu ka amintar da biranenmu don albarka sunayenka Allah ka kare mu ka kare gidajenmu Allah ka kare mu ka kare gidajenmu Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ka kare ɗaya da iyali da zuriya wannan shiya ta ba dariya Allah ka kara mata kariya da tsaronka Allah ka kara mata kariya da tsaronka Allah matasan wannan shiya ka kara musu ka Allah ka ƙara masa shiryarka dukkan Allah ka aza su ga hanya madaidaiciya ka ba su ayyuka da sana'a na halaliya wanda zai ba su riba mai yawa mai isassu ka tosaya mana Allah ka ansa mana addu'a yau ka kare mu ka kare gidajenmu ka kare mu ka kare makarantunanmu ka kare mu ka kare mu wuraren zaman mu ka kare mu wuraren ayyukan muka kare mu wuraren sana'o'in muka kare mu wuraren tahiyoyin muka kare mu inda don muka yi ta kai mana arzikin tahiya lahiya kai mana arzikin dawowa lahiya ko da dare ko da rana duk inda muka yi ta Allah ka kai mu lahiya kuma Allah ka dawo da mu lahiya ka kare mu daga sharrin hanyoyi ka kare mu daga sharrorin da an bisa hanyoyi ka kare mu daga sharrorin karuwa na bisa da na ƙasa ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka ya Allah kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam